This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da niyya. Za a iya kuma kama tashan a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com wato a intanet kenan. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. A cikin shirin za ku yi cewa an bayyana Najeriya a matsayin ƙasar da take kan gaba game da zazzabin cizon sauro. Salin nan za mu kawo muku shirin da rashin tai na Salihu Garba sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. mazauna babban birnin kasar nepal na neman mafaka a wajen kasar a daren jiya lahadi saboda fargabar karamar girgizar kasa mai biyo baya bayan girgizar kasa mai karfin gaske da ta girgiza kasar ta kuma kashe akalla mutane 2,400 girgizar kasar ta ranar asabar mai karfin maki 7.8 wadda ta shafi yankin mai girma daya ya kai kilomita 80 a arewa maso yamma garin kathmandu ta yi barna sosai har ma ta rusa gine-ginen tarihi na kasar girgizar kasar mai karfin maki 6.7 na daga cikin girgizar kasa mafi kankanta da ta tada hankalin al'ummar garin kathmandu a lokutan baya majalisar ɗinkin duniya ta ce lamarin ya shafi 35 cikin gundumomi 75 na ƙasar an yi kiyasin mutane miliyan 30 ne ke zauna a ƙasar ta nepal masu aikin agaji daga amurka da sauran ƙasashen duniya sun isa ƙasar domin taimakawa wajen neman mutanen da suka ɓace dubun dubatan mutane sun raunata ba a kuma san adadin mutanen da suka rasa rayukansu ba. yau ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai gana da takwaransa na kasa iran a birnin new york wannan dai shine irinsa na farko tun satin hudun da suka gabata da aka tsara yarjejeniya na musamman akan batun sarrafa makamin nukiliya na ƙasar ta iran ɗaya daga cikin manyan jami'an ma'aikatar da yake magana jiya lahadi ya ce ganawar dai tsakanin john kerry da takwaransa mohammed jazaf zarif za a yi shi ne daidai da taron da aka yi akan wannan batu na cin matsaya a kan nukiliya wanda aka cimma da majalisar ɗinkin duniya masu tattaunawa a kan wannan batun dai suna da 30 ga watan yuni da su kammala duk wani batu game da wannan maganar nukiliya wanda wannan shine zai zama mataki na ƙarshe a kan ɗage takunkumin da aka sa wa ƙasar wanda ya yi wa tattalin arzikin ƙasar illa tun farko dai wannan watan dai da keri ya bayyana cewa an samar da wani tsari na musamman akan wannan batu wanda dukkan bangarorin da suke tattaunawa sun amince da shi domin ko shine zai fi shine ya fi zamowa babban kalubale cikin wannan tattaunawar sai dai ya amince cewa har sa'ilin da aka dakatar da tattaunawar akwai wasu muhimman batutuwa da ba a cin matsaya ba a kansu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani da ake tsammanin mayakin kungiyar boko haram ne ya kai hari kan sansanin sojojin nijar da ke tsibirin tafkin chari ya kashe sojoji da dama wata majiyar sojojin Nijar ta ce ɗarurrukan 'yan bindiga cikin kwale-kwale masu injina sun kai hari kan tsibirin karamga da safiyar asabar inda ta wuce har ya zuwa yanzu dai ba a faɗi yawan mutanen da suka mutu a dalilin wannan harin ba amma wani jami'in da ba a bayyana sunansa ba ya ce za a samu ɗimbin asarar rayuka ministan tsaron ƙasar ya faɗa a wani bayani cewa har yanzu sojojin na ci gaba da aiki da agajin sojojin ƙawance suna ta ƙoƙarin ganin an fitattaki 'yan bindigar da ke tsibirin ƙasar Nijar, Chadi da Kamaru da Najeriya duk suna da iyaka a tafkin Chadi. Kuma nan ne ɓangaren da sojojin ƙawancen ƙasashen ke yakar ƙungiyar Boko Haram. Tun shekara ta 2009 ne ƙungiyar Boko Haram ta fara tayar da ƙayar baya domin ganin ta kafa daular Islama a Najeriya. Ta kuma bazu da kai hare-hare ƙasashen da ke iyaka da Najeriya da suka hada da kamaru chad da niger asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce yara dubu ɗari takwas ne ƙungiyar boko haram ta raba su da mahallansu jami'an hukumar zaben ƙasar togo sun fara gidan kuri'an zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar asabar ɗin da ta gabata wannan zaben dai ana sa ran cewa shugaba fore na songe ya lashe wanda zai ci gaba da tsayawa kan karagar mulki hukumar zaben kasan mai zaman kanta ta ce daga cikin mutane miliyan uku da suke da damar kada kuri'a kashi 53 ne zuwa kashi 55 suka fito domin jefa kuri'ar tasu hukumar dai tana da kwanaki shida daga ran da aka jefa kuri'ar domin ta bayyana sakamakon wannan zaben shi dai shugaba mai ci wato fure nosengbe yana neman wa'adi na uku ne na tsawon shekaru biyar wanda wannan ne zai sa zuri'ar gidansu su ci gaba da kasancewa kan karagar mulkin kasar har na tsawon shekaru hamsin shi dai shugaban na yanzu ya karbi ragan mulki ne a shekarar 2005 bayan rasuwar mahaifinsa na iya dema wanda ya mulki kasar har na tsawon shekaru 38 shugaban ya adawa da ke kalubalantar shugaban a wannan zaben musa jim firere ana sa ran ya zama na biyu a zagayen farko na wannan zaɓe sai dai kuma 'yan kungiyar kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin gwamnatin ƙasar na tursasawa masu zanga-zanga kana ruwan jama'a ne suke ƙasar ta togo domin sa ido ga wannan zaɓe da ake a halin yanzu mutane da yawa ne suka taru domin kokawa kan mutuwar matashin nan bakar fata da ya mutu a hannun 'yan sanda dubban mutane ne suka fito domin zanga-zangar nuna rashin jin daɗinsu da yadda 'yan sanda ke cin zarafin mutane masu zaman makokin sun yi jeri a gidan rakiyar gawa da ke birnin baltimore a nan amurka domin tunawa da matashin mai suna freddy gray wanda ya rasa ransa a satin da ya wuce a dalilin ciwo da ya ji a ƙashin baya an dai shirya yin jana'izar wannan matashi a yau litinin masu zanga-zanga na neman a yi adalci akan mutuwar girai da ta faru 19 ga wannan watan na afrilu an ɗauki kwanaki ana zanga-zangar lumana daga baya aka rita rikide ta koma ta tashin hankali inda aka lalata kofofin shaguna da fasa gilasan motoci 'yan sanda dai sun kame akalla mutane 34 labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu fara da batun ciwon zazzabin cizon sauro da aka ce Najeriya ce sahon gaba wajen mutanen da ke fama da shi. An dai wannan batun ne wajen bikin yaƙi da zazzabin. Ga Dr. Mustapha Sani na cibiyar yaƙi da cutar polio na Najeriya domin jin shin da gaske ne wannan batu dakta? a magana ta gaskiya idan ka ji har an faɗi haka to ina tabbatar maka da cewar akwai bincike wanda haka ne girma wanda zai tabbatar da haka tabbas kan na san najeriya tana daga cikin kasashe wanda take fama da wannan cuta ta malaria amma ba zan iya sanin cewa lallai ilallai ta ce ta ɗaya ko kuma ga matsayinta ba to ina mafita in dai har akwai ƙanshin gaskiya a cikin wannan batu Eh, wato a tunani shine mafita shine kamar dai da aka ci gaba da yunkuri yadda aka saba da gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke kawo ɗauki ga lalle a tabbatar da babu malariyan nan wannan shine abin da za mu ci gaba da yi a mu sannan kuma wannan gefe kenan na gwamnati da kuma kungiyoyi sannan mu kuma da kanmu mutane da muke cikin gidajenmu da ungoyinmu ma ya kamata mu ba da ɗauki. shine za mu taimaka da tabbatar da cewa ko ina mahallinmu ba mu tabbatar an bar kwantaccen ruwa ko kuma datti wannan shine sauran yake samu yake yaduwa a nan ba wanda kamar yadda ka sani dai har yanzu muna dan ana ta fama da irin wannan abubuwan a gidan Najeriya. To amma dakta ganin cewa an dade ana irin ire-iren wannan abubuwan har da kyautan magungunan sauro gidajen sauro shirye-shirye faɗakarwa da makamantansu ake ta yi ana iya cewa wannan bai yi tasiri ba kenan ko kuwa wato wato a ce bai yi tasiri ba ina ganin wannan kamar kuskure ne shi wato yaƙi na sauro idan ka kula da shi yana da wahala ba don kuma abubuwa ne wanda ba kawai ma'aikatan lafiya ya shafa ba abu ne wanda dole sai an hada da irin ma'aikata ta su muhalli ma da sauransu tsaftace muhalli ba dan kawai irin abin ya shafi magana sauro to abu ne wanda shi sauro din sai an duba na farko ma ina ne yake zama domin ya haihu domin kwayayensa da 'ya'yansa su rayu su je su dauki wannan kwayar cutar eh, cizon sauran su saka wani to duk wani abin da sai an duba su ba da magunguna da kuma ba da gidan sauro wannan abu ne wanda zai rage sosai amma ba wai zai kau da shi gaba yadda ake tunani ba sai mun koma ni dai a na sai mun koma ga harka ta muhalli dole sai mun koma ga tsaftace muhalli gwamnati tana iyaka bakin kokarinta amma magana ta gaskiya mu ma da kanmu mutane da muke zaune a gidajenmu da kuma ingoyinmu sai mun tabbatar da cewa mun taimaka wa gwamnati domin a daina zubar da shara da kuma ruwa a kowane hanyoyi haka a cikin ungoyinmu da inda muke ma'amalolinmu. to dakta a ganin ka abu ne da ake iya shawo kan shi gaba daya a ce yau an waye gari babu zazzabin cizon sauro ko kuma babu ma sauran gaba daya abu ne da kake ganin zai iya yiwuwa eh to a gaskiyar magana ni ina ganin eh, idan aka yi la'akari da tabiyoyin mu na eh, gaskiyar magana abu ne wanda muke sa ran haka ta faru amma a ce kwata-kwata gaba daya ba shi ko da za a samu ka zai ɗau lokaci lallai sai mutane sun fahimci da cewa lallai banan kwantaccen ruwa kamar da na faɗa da kuma sharori haka a ko'ina shara ko ina nan gaske magana na ganin sai mun kai lokacin da mutane sun fahimci da ah, mahimmancin yin haka sannan za mu fara ci lalace za mu kai ga wani gaci insha Allah. To kana ganin idan an ce ma a samar da doka na hukunta wanda ya aikata wannan ai ba zai zama illa ba. A'a ni kan a tunanina wannan shine kawai ma hanya da mu fara ɗauka ta ci gaba lallai domin a kauda da wannan zazzabin cizon sauro a ƙasarmu mu doka wacce za ta tabbatar da mutum ya san cewa tsaftace mahallinsa shine na farko domin samun lafiyar mu ba wai kawai da ma matsalar cizon sauro ba cututtuka da yawa wannan mahallin idan muka kula da shi aka tsaftace shi za a yi maganin su insha Allah to dr mustapha sani kenan kafin mu ci gaba a shakata da wannan guda goma mai bugu kama da azanza da abu duka da farin dayan da annana hausa duka farin daye bai kisha Kun ji kiɗin bale da arinan mafara, tuna kiɗin ganaka. ya wuce dambe wanda da koko ikon gari aka yamma in shi ta kai a yamma ka tumba shi ya ka ko da tumba tafi ka naɗa kwanu ka tsaya ƙofar birni in ka wuzun kiya sarki kwandala ko da karfin kulli kana sarauta tun ba tafi ka naɗe masu hauni ka kautsar ƙofar birni ko tabo ya ɗauki agwana. Kwana. sauran kallo shago bana da sauran kallo mutum yana da aiki To an gaishe kamar yayi waɗannan daɗaɗen shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma agogo ya ce karfe uku da minti goma sha hudu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baza ƙarfi ne min kuɗinka akan bar araha jama'a barka da sake saduwa a wannan filin salu garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi makonni biyu da suka gabata mun duba dalilin da ya sa wasu sana'o'inmu na gargajiya suka durƙushe waɗanda kuma suka rayu ba su inganta ba ko haɓaka burin wannan shirin shine ya jawo hankalin mahukuntanmu na ƙananan hukumomi da ma jihohi har ma da gwamnatin tarayya su mai da hankali akan yadda za su taimaka su farfado da sana'o'inmu na gargajiya banda haka ya kamata su duba hanyoyin da za su inganta su da ilimin fasaha domin inganta tattalin arziki da rayuwar jama'a shin me ma yasa sana'o'inmu ba sa ma cikin mahajan karatunmu na ƙananan makarantu har zuwa jami'o'i ci gaban da ƙasashen turai da wasu suka yi ya ta'allaka ne akan yadda suka saka sana'o'insu cikin mahajin karatunsu ba su tsaya nan ba kullum bincike suke yi suna ƙara sabbin hanyoyi domin inganta su ya kamata shugabannin ƙasashe masu tasowa musamman ƙasashenmu na afirka su yi koyi da ƙasashen da suka ci gaba yau Shirin yana da misalin yadda hukumar samar da aikin yi ko NDE ta Najeriya, tare da haɗin kan ƙaramar hukumar Ingawa da gwamnatin jihar Katsina suka faffaɗo da sana'ar saƙa a garin Agayawa. Bari na barko da abokiyar aiki wadda ta yi tattaki zuwa garin Agayawa inda ta haɗo wannan rahoton. Agayawa wani ɗan ƙaramin gari ne da ke ƙaramin hukumar Ingawa ta jihar Katsina. akwai kimamin mutane dubu goma da ke zaune a wannan gari garin kuma ya yi fice wajen saka adire da yin rigar tsamiya da rigar saki da luru bargo kenan da kuma sakar hula kwanaki na ziyarci wannan gari kuma duk wanda ka gani a garin galibi au yana sakar hula ko kuma yana sakan adire ko rigar saki irin ta sarakuna mata kuma galibi su ne ke yin kaɗi to amma kashi a yan shekarun baya sai wannan sana'a ta durƙushe. To sai kuma hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa NDE a takaice tare da haɗin gwiwar ƙaramin hukumar Ingawa suka farfaɗo da wannan sana'a. Ga yadda zantawa ta ta kasance da masu saƙa da kuma waɗanda ke da hannu a farfaɗo da wannan masaƙa kamar su magajin garin Agayawa Alhaji Idris Yusuf da Malam Nura Aliyu Endoma mataimakin shugaban ƙaramin hukumar Ingawa da Malam Haru Mai Luru wanda ya share fiye da shekaru 60 yana wannan sana'a sai kuma injiniya Yakubu Umar Mani mai kula da wannan cibiya ko kuma masaka. Sunana Alhaji Idris Yusufu a ga magajin a ga Ingawa Local Government Area. Turan kai daidai muna son ka bamu takaitaccen tarihin wannan wuri. Wato in ina iya tunawa lokacin da muna kanana tun kafin a samu makaranta. wannan gari namu babbar sana'a mu ita ce wannan saka din nan kusan kusan kowane gida kalilan ne waɗanda za a gani waɗanda ba su wannan sana'a ta saka din nan to a lokacin nan ana ta yi tun da aka zo kamar alhamis da yake kasuwar juma'a ita ce babbar kasuwar mu to a wannan kasuwa ita ce daddaranta kusan da daddare aka fara bugun zannuwa da sauran kayayyaki sai an kai har asuba ana bugun wannan abu da ake kawa shine ake ɗauka a kai kasuwa a saida in an saida kuma a so kayayyakin da za a ci gaba da aiki na wannan bakwai kamin juma'a ta zo tunda tun kama a kafa garin lokacin na tutun a ƙauye ana zanna a ƙauye kamin a kafa garin ana wannan sana'a to da aka dawo wannan cikin gari an kafa wannan alif dari tara da hamsin da biyu ɗin da aka ci gaba da sana'an nan ana ta yin ta yara da manya a lokacin nan kowa yana ta yi da mai gida abin da zai iya koya wa dan shi a wannan lokacin kenan ba ga noma wanda ita ce babbar sana'a mu wannan gana a lokacin nan. To yaushe aka fara fuskantar matsala? Zamani ne ya kawo haka. kusan ina iya cewa abin da ya kawo haka nan tsakani ga Allah saboda yadda mutane ke son kowa ya kuɗi rana ɗaya yanzu wanda sana'a wadda ake ta hula ɗin nan idan wajen mutum shidda a hula ɗaya so ko mutum shidda sai sun amfani da ita kowa sai ya samu kwandara kaga wannan babban jin daɗi ne mu a gare mu mun gode Allah ya taimaka amin sunana Bala Yusuf Agayawa ni ne kuma manajan wannan wuri da aka buɗe yaya ka ji da aka farfaɗo da wannan sana'a gaskiya mu ne ma Allah godiya kuma muna godiya ga hukumar NDE da Professor Salisu da shi State Coordinator akan dagewa da suka hau Allah ya sa wannan wuri ya inganta ya kawo wannan matsa. Fara wannan saƙa mun samu alheri kwarai da gaske. Domin akwai mu da suka gama makaranta wasu sun yi SS wasu sun yi NCE ba su da aikin yi kuma ba su da dama da za su wuce karatu amma samun wannan masaka ta kawo da dama insha Allahu za sun samu abin yi za su yi sana'a za su samu kudaden da za su wuce ƙara karatun su gaba kuma ana murna da samun wannan masaka da aka yi an samu ci gaba kwarai da gaske ne ne hamza hamza anas matallawa na kai shekara hamsin. To da wannan abu ya barbare ya kaji a ranka? A ban ji daɗi ba saboda ba mu ji daɗi ba saboda mu ita ce muka taso muka tarda ana yi ita ce kuma sana'ar mu da ita ma aka auri mu. to aka kwarar da ita Ya ai kuhuwa kashe ta eh, to kai wannan da kake sanye da ita ai ta mata zamani ce yo ai arhan nabi ga ga ta watan ga ta da nake yi za ki je ki gani yanzu ga ta watan da nake yi to ta yi wannan kuɗi in yi ka sanyawa ya sa a jikan shi shi ma ya ga lalle da bambanci wannan kwana kaɗan ta cire waccan ko daɗewa take kana ta wanki naku ina daura ina wankewa ne kamar wata nawa ko shekara nawa ko sati nawa ina shekara dai sai dai eh ko ita kadai kike daura kin shekara kina daura kuma ina wankewa kina wankewa ba abin da za ta yi shi kuma shugaban masu sakar hula ga abin da yake cewa a da ba mu da makamawa da za mu ci gaba da aiki amma yanzu mun gode allah da gashi a garinmu muna alfahari wanda muna da ƙananan yara ma wanda sun ci gaba ta farke wannan aiki suna na haru ni ne mai lulu me yasa ake ce maka mai lulu sana'a ta ce tun ina ɗan ƙanƙani don ina ji na shekara ta fi sattin ina yin wannan muna fata allah ubangiji ya taimake mu wannan abu da aka ta mana ina da shi shekarar shi biyu a ajiye. sai da wannan abu ya taso sai aka je aka tadda ni aka ce kana yin wannan abu na ce ina yi a nan ma sai na shiga shi na ɗauko da dirakun saƙan ma duk suna aje a gama gu ɗaya ka gani nan a karatun nan in za ki ban duniyan nan duka in kika ce in faɗi miki ɗaya ba zan faɗi ba. to amma ya gashi Allah ya maka wannan baiwa. a ka rubuta ka ban duk rubutun nan na rubuta shi a gwan saƙa amma ban san abin da kai ba in ɓanna kai kai ne in gyara kai kai ne amma kuma ni ba zan iya faɗi ba. sunana Nura Aliyu Yandoma. Mutum mataimakin shugaban karamar hukuma na ingawa to a dunkule wani irin alfanu za a samu idan wannan harka ta bunƙasa alhamdulillah a wannan falfado da sana'a tsakani da allah ba karamin mahimmanci ba ne ba falfado da wannan sana'a da aka yi mun samu bunƙasa tattalin arziki kwarai da gaske don duk a faɗin najeriya nan ba inda ba a ɗaukar hula daga wannan garin na agayawa a kaita saboda sanin kowa ne a nan akwai waɗanda musamman suke zuwa wasu su ba da kamar daga kano wasu za zo su ba da kwangila a yi masu guda dubu wasu kuma a yi masu dubu goma daga wurare daban-daban daban-daban wanda ake ɗauka ko ina ake kai waɗannan huluna saboda haka arziki ya shigo wannan karamar hukuma kwarai da gaske da kuma wannan ƙasa ta agayawa saboda duk wanda ke dan wannan karamar hukuma ya san cewa agayawa ta samu canji sosai ga matasa sun samu aikin yi da bunƙasar tattalin arziki za a ga garin ya ci gaba ta fannin gine-gine ta fannin abubuwa na karuwa iri-iri waɗanda yara matasa da dama sun samu abin yi saboda haka wannan abu ba karamin alkhairi ba ne ba tun da dama ainihin asalin wannan sana'a ita ce wadda suka gada tun kaka da kakanni alfarma ta sarakai da dai masu wadata assalamu alaikum ni suna na sahura sale daura a gaskiya ina matukar farin ciki da wannan abu abin arziki da abin alkhairi da ya shigo mana wannan karamar hukuma wannan gari na agayawa da kuma katsina sitar gabaki daya muna matukar farin ciki da wannan al'ajabi da kuma wannan al'amari domin wannan abu ne wanda zai kara bunƙasa al'amuran jama'ar mu matasa da magidanta da kuma su kansu mata saboda sana'an sakanin da ake duk maza ne ba mace ko ɗaya su suke kada zara da suke zuwa su ko mazan suke waɗannan abubuwa domin kin san shi zara ai shine ginshikin yin aikata wannan sana'a kanta to jama'a anan zamu dakata sai mako mai zuwa mu ci gaba a madadin abokiyar ake juma ali wadda ta kai ziyara a gayawa da ce bahiro diodine wanda ya shirya mana sauti ni salu garba ke muku fatan alheri sai allah ya kai mu mako mai zuwa. ne min kuɗi To da yanzu kuma ga ra'ayin da ku ma sauro kuka aiko mana ta wayan tarho. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka suna na Gambo Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. A yau ina so na nika na da 'yan shawarwari ga mai girma gwamnan Alhaji Ibrahim Gaidin da cewa a gaskiya ya kamata ya rike duk yan kananan lokal gamman na su da al'amari daya saboda akwai wasu abubuwa da muke bi suna fitowa ya kamata ya fito ya karyata in har maganar ba daidai ba ne saboda wa'yansu ana fitowa gidajen facebook ana nuna cewa ya eh, girma gwamna ya ce yan fatasko za su gani sai yara ma to don haka a matsayinsa na shugaba ko ina ɗaya ne ya kamata ya rike kowa da local government a matsayin shine shugaban mai magana muktar muhammad daga ilorin kwara state ina mai farin cikin tun al'ummar taraba samun gani wannan lokacin da gama zaɓen su lafiya ina fatar wa'anda allah ya baiwa nasara sai amfani da damar da suka samu domin su bauta wa al'ummar jihar taraba su kuma wanda allah subhanahu ala bai baiwa nasara ba su ɗauki hakuri su haɗa hannu tare da wanda allah ya baiwa nasara domin ciyar da jihar taraba gaba Assalamu alaikum biyu mai magana kamar ba su nan sabo hayan gara bi ma ina da lafiya wannan bi na Allah su kare mu daga hare-haren don wannan da ake kaiwa da daga an kasa wannan sai a ce an yi garkuwa da wannan Allah su kare mu Allah canza mu sabuwar gwamnati. Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana amadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. To a gaskiya wannan sakamakon gwamnan na jihar Taraba da aka yi wanda aka ce wai Darius Ishaku na PDP ya ci to a gaskiya wannan zaɓe an yi a akwai munamuna da kumbiya-kumbiya sosai da rayin gaskiya a cikinsa. saboda haka mu yan jam'iyyar apc za mu ɗauka kara domin ganin an kawo maman taraba wato aya jimai alhassan sanata mukaminta na gwamna fatan mata hakkin ta gan hukuma saboda haka wallahi ba za mu lamunta ba Salamu alaikum BOA mai magana Muhammad daga Adama State karamar hukumar son local government. A ra'ayina da zan bayyana game da zaɓen Taraba. A gaskiya ya kamata zaɓen na yadda ya gudana kawai yan apc su ba su haƙuri shine ra'ayina a takaice na gode da an jima ta ji lafiya assalamu alaikum radio boe mai magana bashir kwamfuta daga nan kano state nigeria to ina so in yi aiki da wannan dama domin in taya mai girma gwamnan jihar imorocha okorocha murna da fatan allah ya bashi ikon rike al'umma da yi masa hidima bayan haka ina kira ga hukumar zaɓe ta jihar taraba da cewar magana ta gaskiya zaɓen da aka yi ba a yi adalci ba kamar yadda al'ummar da ke yankuna da dama da aka yi wannan zaɓe suke kira don haka a daure zaɓen na a sake dudubawa su kuma ina kira ga yar takararmu maman taraba da ta duba ta yi report zuwa ga kotuna domin a duba a ga yadda abubuwan suka tafi na gode kuma muna so mu kira ga jama'a a zauna lafiya ko To da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To mun ji cewa mazauna babban birnin ƙasar Nepal na neman mafaka a wajen ƙasar a daren jiya Lahadi saboda fargabar um, ƙaramar girgizar ƙasar da ta biyo baya bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta girgiza ƙasar ta kuma kashe akalla mutane 2,400 girgizar ƙasar ta ranar asabar mai karfin maki 7.8 wadda ta shafi yanki mai girma da ya kai kilomita 80 a arewa maso yammar garin kathmandu ta yi barna sosai har ma ta rusa gidan-gidan tarihi na ƙasar yau ne sakataren harkokin wajen amurka jan kerry zai gana da takwaransa na ƙasar iran a birnin new york wannan shine irinsa na farko tun cikin sati hudun da suka gabata da aka tsara jijeniya musamman akan batun sarrafa makaman nukiliya na kasar ta iran to madala yanzu anan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai can an jima da rana ku je wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sarfilu hashin gumel da ya taimaka mani da cuba cubahiru ne da ya ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato mr charles ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.